Masu kallon da sauraron mu barkanku da sake saduwa a cikin wani tashar ta mai albarka. Tashar da take zakulo muku sai labarai daga fadin duniya ba na kanzan kurege ba. Kamar yadda muke kawo muku rahotanni da suka jibanci al'amuran yau da kullum daga kasashe daban-daban daga fadin duniya. Za mu kawo muku rahoto na musamman kan batutuwa da suke tasowa wato a nahiyar Afirka. da ma yadda ake hasashen yadda za su faru wato a shekara mai zuwa ta shekarar 2024. Mai da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan tashar ta mu mai albarka, za ka ji mu da cewa manyan batutuwan siyasa da tsaro da za su yi iya tasiri a yankin Sahel a shekarar 2024. Yanzu kanan labarin kan riga ka saurara marga bisani za ka ji mu da cikakken rahoton.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 Manyan batutuwan siyasa da tsaro da za su iya tasiri a yankin Sahel a shekarar 2024 da za mu shige ta. Wato, shekarar 2023 ta zama shekara mai rikici a yankin Sahel tare da juyin mulkin 26 ga watan Yuli a Nijar ne ya zama babban abin da ya mamaye fagen siyasa a nahiyar Afirka a kuma wannan yankin na Sahel wanda watakila zai iya tasiri kan me zai faru a shekarar 2024 wannan dai rahoton wani ne ya haɗa wato mai suna mubarak aliyu tare da mayar da hankali kan kasashen mali da burkina faso da nijar ga manyan batutuwa uku kan siyasa da tsaro da za su iya tasiri a shekarar 2024 a yankin sahel ecowas da haɗin wato kan yankin A lokacin da aka yi juyin mulki a Nijar, ƙungiyar ci gaban tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta yamma wato ECOWAS ta ɗauki matakan da ba a saba gani ba ta yi barazanar afka wa Nijar ta yi amfani da ƙarfi wajen dawo da shugaba Muhammadu Bazoum kan mulki wato za ta yi amfani da ƙarfin soji wajen dawo da shugaba Muhammadu Bazoum kan wato karagal mulki. Rarrabuwar kai tsakanin ECOWAS ya yi tsamari a lokacin da Mali da Burkina Faso da ke ƙarƙashin mulkin soji suka sanar da cewa idan aka ɗauki matakin soji kan Nijar za su yi wa wato hakan kallon yaƙar su ne. Wannan sanarwa ta fito ƙarara ta rarrabuwar kan ECOWAS a tsakanin ƙasashen da ke wato gabar teku ƙasashe uku da ba su da gaba da teku. wannan rarrabuwar kai ya sake bayyana wato wannan rarrabuwar kai ya sake bayyana sosai a ranar 20 ko kuma a ranar 16 daga watan Satumba shugabannin sojin Mali Burkina Faso da Nijar suka sanya hannu kan yarjejeniyar Liptako Gorma wadda ta kafa wato ƙawancen ƙasashen Sahel wato AES An kafa AES da manufar haɓaka tattalin arziki da inganta tsaro a ƙasashen da suka ƙulla wato ƙawancensu su uku, a yayin da AES ta mayar da hankali kan samar da tsaro a gajeren lokaci. Rikicin da ke tsakanin ƙasashen uku da ECOWAS na ƙara musu wani ƙarfi a yankin, wanda hakan ya sanya da wahala iya sulhunta yadda za su koma turbar dimokuraɗiyya. Wato daɗin daɗaɗawa takunkuman ecowas sun jawo wahalhalu sosai ga nijar inda garuruwan da ke makwabtaka da nijar da kuma najeriya suka shiga halin ni yasu a wannan yankin wannan ya gurgurta tattalin arzikin kan iyakokin nijar da najeriya ya tasgata wato jin daɗi da walwalar jama'a ya ƙara lalata ayyukan jin ƙai da ake yi sannan ya jefa manyan ayyuka irin su na shimfiɗa bututun iskar gas da kasuwancin yankin cikin tsarin wato cikin hatsari tabbas ra'ayin ecos shine amfani da hanyoyin diflomasiya don warware rikici da kasashen aes duba da irin rawar da kasashen na aes suka taka wato wajen hana ta'addanci yaduwa a kasashen gabar teku da ke yammacin wato afirka nuna kyama ga faransa Wani abu game da yankin Sahel da yankin Yammacin Afirka shine duba ga shekarar 2024 da yadda ƙasashe ke ɗaukar matakan hana samun juyin mulkin soji. Har yanzu dai akwai batutuwan tattalin arziki, tsaro da nuna ƙyama ga Faransa da aka yi, amma za su kasance batutuwa kan gaba da suka janyo wato juyin mulki a yankin a shekaru uku da suka gabata. Nuna kyama ga Faransa a yankin ya zama abin da ke kan gaba wajen tasirin siyasa da tsaro a nan gaba a yankin. Ƙoƙarin ƙasashen Yamman don ƙalubalantar ƙarfin ikon Rasha a yankin Sahel zai zama wani babban batu na manufofin ƙasashen waje, tare da ƙalubalen tattalin arziki da hawa farashi da ƙarancin cimaka a duniya ke janyowa. Jami'an soji a wasu ƙasashe za su iya amfani da halin Ƙunci da jama'a suke ciki wajen yin juyin mulki a yayin da 'yan ta'adda ke ci gaba da kai hare-hare tsaro ya ƙara wato taɓarɓarewa yanayin siyasa da ƙasashe da dama a yankin zai zama mai muni halin da mali ke ciki baya ga yaƙi da ta'addanci mali ta shaida sake dawowar 'yan gwagwarmaya a ware wato 'yan gwagwarmayar a ware daga 'yan tawayen azwad wanda kamar yadda 'yan ƙabilar Tuareg ne ke da yankunan wato arewacin ƙasar. Mayakan CMA sun fara tawaye a shekarar 2012 amma daga baya suka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati a shekarar 2015 sai dai kuma wutar rikici ta sake ruruwa bayan da majalisar ɗinkin duniya ta janye dakarunta na wanzar da zaman lafiya daga wasu garuruwan mali a watan yuni bayan kwashe tsawon shekaru a ranar 14 ga watan nuwamba sojojin mali sun sanar da cewa sun kwashe iko da garin kidal mai mahimmanci a yankin kidal daga hannun mayakan cma bayan ƙazamar rikicin da aka gwabza na kwanaki uku sake kwace garin ya bayyana rushewar yajejeniyar zaman lafiyar da aka kulla saboda a garin kidal ne mafi mahimmanci wato a hannun cma haka zalika shugaban rikon ƙwarya asimi goita ya ce ana ci gaba da ɗaukar matakan tsaro Batun tsaro da hanyoyin magance shi a Mali na daga batutuwan da za su mamaye al'amuran da za a fuskanta a yankin a shekarar 2024 mai zuwa. Duk da cewa 2024 ta zama kamar shekarar rashin tabbas ga yankin Sahel, tattaunawar diflomasiya musamman haɗin kan yankin na da matuƙar mahimmanci wajen magance ƙalubalen siyasa da tsaro a yankin da ma dukkanin nahiyar wato Afirka. Marubucin wannan makala Mubarak Aliyu mai bincike da nazari kan al'amuran siyasa da hatsarin wato tsaro ne kuma ya fi mayar da hankali kan yammacin Afirka da yankin wato Sahel to gaciya ba dole ba ne ra'ayin marubucin ya zo daidai da ra'ayi ko ƙa'idojin aikin jaridar wato waɗannan gidan talabijin ko kuma wannan tasha da muke da ita a kan wato YouTube hakan kuma ya kama ƙarshen wannan rahoton kenan.